Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar muhawarar studio assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio kalangu inda a yaushe muke kawo muku maudu'ai da dama da muke tattauna tare da abokan hulɗa ko kuma bakin da muka gayyato wanda muke tattauna da su kan batutuwa da dama da suka jibanci zamantakewar al'umma tattalin arziki muhalli kiwon lafiya da dai sauransu inda muke kokarin mu amsa tambayoyin masu sauraron mu. Ku rike da kyau da studio Kalangu na hulɗa ta da gidajen rediyo 38 da ke sassa daban-daban na wannan ƙasa mu wato yankuna kuma takwas na jamhuriyar wannan ƙasa mu ta Nijar. A yau ma muna da wani maudu'i mai muhimmanci da za mu tattaunawa kan shi shine batun matamna wajen yara masu shan nono yaya alamomin wannan matamna yake bayyana da kuma waɗanne matakai ne ya kamata ɗauka sannan ya ake ɗaukar yara yara masu wannan matsala ta matamna duka tare da bakin da muka gaito za mu tattauna kan wannan mai wudu'i mai muhimmanci ni ne na ko malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madalla, kamar da muka bayyana muku dai a yau maudu'in wannan muhawara mu ta shine batun matamna wajen masu shan nono ciya da yara ƙanana. Yaya alamomin wannan matamna suke bayyana ga waɗannan yara sannan kuma waɗanna matakai ne ake ɗauka domin ɗaukar nauyin waɗannan yara da ke da wannan matsala ko ce wannan ciwo na matamna. Ina tare da Dr. Nafisa na Naito wato da ke asibitin Lamurde a can bayan ruwa a nan birnin mai sai kuma madan mai gizo hafsatu wata ma'aifiya kuma ma'aikaciya amma an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari in koma wajen bakin namu su gabatar da kansu madan nafisa bismillah eh, malamin ma'ada mun gode muna ma duk jama'a da ke sauraron sallama ni dai sunana eh, Dr. Nafisa Musa na Naito, eh, ni likita yara ce a nan babban asibiti na lamurdi eh, ina godiya da wannan gayyata da kuka mana don mu zo mu tattauna da ku bisa wannan maudu'in na yau to madam mun gode barin komo ga kan wato madam mai gizo hafsatu ku gabatar da sunanku da matsayinku salamu alaikum don ni ma ina muku godiya da wanga kira da kuka mini don in zo amsa ga tambayoyin da za ku shirin mana sunana mai gizo amsatu don ni ma badan ɗin lakwal ce karanta suwa mhm. ina yanzu dai ni ce provisor kwartagi cs kwartagi nan niyame don kun gayyato ni ne akan uwa haka don ka euh, a kenan a shirya kuke ko ba da amsa kenan za ku mana <laughs> to madalla to na gode eh, bari in fara da madan nafisa na neto madan idan an ka ce a likitance idan an ka ce matamna ya za ku eh, fassara wannan yara da ke da matamna eh, shi dai su dai matamna hita wasu ya zamanto eh, wani bangare ne na ci gaba na girma na ɗan adam saboda kowa sai ya nan kowa sai ya nan saboda yanayi ne wanda haka Allah ya kaddarto da shi kowa sai ya nan to yakan zamanto kowa da yadda abin yake zo mai da shi eh. To na gode, ‘yan eh, madara bari in dawo gare ku, shin ya ku za ku eh, bayyana shi wannan batu na haure ko kuma matamna ah, a matsayin ku na uwar yara ko ma'aifiyar yara? To, a matsayina na uwar yara, eh. ban iya wuce abin da ita likta ta ci, mhm. tun da ita likta aikinta ne. Mhm. Don mu kuma a matsayinmu na uwa harakan matamna kamar yadda ta ce ne fanni ne da yake ko sai ya wuce ta nan don ina tsammanin yaro yana da lokacin da in ya kai abubuwan nan suke fara hito mishi don efi lokaci ne da yake in yaro ya shiga cikin wannan lokacin kowa ma sai ya shirya jikin shi cikin gida. Na'am. Eh, to kafin mu kai a wancan lokaci bari in dawo ga wannan batu bari in dawo kan dokta dokta a wani wani lokaci ne wannan shekaru ne yaro yake watanni za a ake fara ita matamna. Na gode don ga muhimmiyar tambaya da ka yi mini. to kamar yadda ake cewa su dai ceddi saboda wasu hausa na ce musu hita wasu ceddi na mm-hmm. harkon nan su mm-hmm. ne ceddi don su dai caddi yawanci in aka ɗoka yawancin yara mm. wajejen wata shidda na rayuwa a mm-hmm. lokacin nan ne abin yake suke fara hitawa mm-hmm. to sai dai ya zamanto kowane yaro mm. da yanayin jikin shi mm-hmm. wani sukan iya hito kahin wata shida wani kuma sai bayan wata shida nan mm. saboda akwai wanda suna su fara hitawa a wata hudu akwai yaron da kuma sai ya kai shekara sannan su fara hitawa me in aka diba yawancin yara a watansu na shidda suke fara hitawa eh, to ana iya cewa daga yanayin jikinsu ne ko kuma daga yanayin abin da ne suke ci in batun aka ce matamna za su fara ga yara mm, sai dai a ce daga yanayin jiki tunda kowa da yadda Allah ya yi na shi jiki saboda in kuka diba ko a uwa guda wani yaro zai zan hiddo nashi wani mm. zai dan samu jinkiri mm-hmm. wani kuma zai yi kamar kowa mm-hmm. kamar dai yara ne wani zai fara tahiya da shekara wani da wata bakwai kowa dai da yanayin jikin shi da yadda Allah ya kadarto mm. abin zai faruwa wurin shi to waɗannan haƙura ya ne suke hitowa gaba ɗaya ne suke hitowa koko dai akwai lokaci zuwa lokaci ne A'a caddi lokaci zuwa lokaci ne haƙura ba su yi tawa gaba ɗaya sannu sannu ne suke zawa. Eh, Allah ya sama sannu sannu suke zawa da abun zai ba waye wahala in dai gaba ɗaya su hito. Yawa sannu sannu suke hitowa in kun lura yawanci eh, kamar haƙori biyu na gaba na ƙasa su suke fara hitowa. Sannan na sama su hito. yawanci haka eh, ne to ana cewa kamar waɗannan haƙura guda biyu da suke fara hitowa kamar su ba su kawo matsala ga ga yaro haka in za su hitowa eh, haka ne ko ko dai ah, ah, ba haka bane ba haka bane saboda kowa da yanayin jikin shi mm, hajiya ta gaya mu kuta ba ku labari <laughs> tunda <laughs> a matsayin ta na uwa ta eh, ga bare dawo gare ku hajiya hafsatu shin kun fara magana kan cewa idan yaro na matamna kowa hankalin shi yakan tashi akwai damuwa sosai me yasa kuka ce haka to lalle dai akwai hujojin da suka sani na gayi wannan mhm. kamar yadda ta ce ne yaro kowa yadda yadda Allah ya yi shi mhm. wani yaro sai kaga haƙorin nan suna hitowa ba ka ma sani kai ke uwa baki ma sani ba mhm. tunda bayya wahalan ko ko ciwo sai dai in ka ji in kana da in kana lissahi in kin zam ke uwa mai lissahi ce in kika ji wajen ba da nuna nan kika ji kan yaro na zahi in kika duba kika deja sun fara hitowa kana ganin deja dasashin dasashin ya mm. wurin da yake neman hitowa na ya zama hori eh. wani yaro kuma mm. kowa ma sai ya ji a jikin shi in kuka ce kowa sai ya ji a jikin sa ya ne kuke son ku ce eh. mm. ah, akwai yara masu suma akwai yara masu suma don epi cutan nan ƙananan kanan cutan nan mm. akwai wani yawo yana zawo mm. yana amai mm. yana masassara yana ciwon kai don eh, lokaci ne da wani yawo in abun da in ya kai ga lokacin nan bai jin magani sai ya kai lokacin shi ya wuce um. wani kuma yana jin magani don kamar yadda likita ta ce ne kowane yawo da yadda Allah ya yi shi. Wani sai ka gan shi sai ka nura yana ciwon kai. Na'am. Wani yaro kuma duk ciwon duniya sai ya shi ne zawo shi ne amai shi ne ciwon kai shi ne masassara lokacin nan sai yaran nan ya yi shi don ka dan shi ne nake cewa wasu yara in suna yin shi kowa ma sai ya ji a jikin na'am to na gode madan eh, eh, nafisa dokta eh, shin ya kuna aiko bayyana mana waɗannan alamomi ne na wannan matsala ta matamna hmm. to kamar yadda a faransanci alamomin alamomin yawa gare su kamar yadda hajiya suka fara zano wasu daga cikin alamomin mhm. kamar yadda suka ce za a ji yaro yana zahin jiki mhm. amma mafi yawanci zahin jikin ba mai yawa ba ne kamar aka ɗoki ta ma'aunin na misali na masasaran cizon sauro a mm. kamar aka ɗoki zahin jikin yaro da ma'aunin ɗokar zahin jiki mhm. ba wuce 38 da rabi ga ma'aunin degree celsius mhm. kenan zahin jiki ne ba wancan mai yawa ba sosai yawanci bacin wannan yaro yana gudanawa mm. to gudanawa wani kaɗan-kaɗan yin ta ba ta wuce so uku so hudu a yini wani kuma za a ga yin ta sosai kenan uwaye sai sun mai da hankali wani kuma zai rika amai sosai wani kuma zai rika tsegumi in taɓa shi yara suka yi ta gumi mm. bai son kowa ya taɓa shi bai son kowa ya matso shi sai ku ga sai ta laƙiya ga uwa mm. bai son kowa ya taɓa shi sai uwa wani yaro za ku ga ya zamanto mai mafaɗaci Kowa ya taba shi sai ku ga ya cije yara da sun matso shi ya cije saboda <laughs> dasa shi na mai kaikai ga ciwon da yake ji duk sai ta cicciza. Eh. Wani kuma Eh, yana duk wannan alamomin ga da na gai wani duk su taru wurin shi shi kadai wani zai tara alama biyu wani alama uku mm. sannan kuma za a ga yaro yana yawan zub da miyau mm. na bahaushe ce yana dalalin miyau sai ku ga ta zub da miyau ta zub da miyau ta zub da miyau to duk wannan alamomi ne masu nuna a yaro zai fara ciddi mm. kenan uwaye sai su mai da hankali eh, ta kaka su kuma za su mai da hankali su uwayen ta hanyar daukan mm. eh, matakai kamar waɗanne haka mai da hankali ta hanyar kulawa da yaro mm. ya zamanto a tsabtace abin da zai ci ko abin da zai sha misali in yaro yana gudana mm. in ya zamanto ba tsabta abin karuwa zai yi sannan kuma a kai yaro likita likitoci su diba su gani tun da ran takan yi wani malati yana ciki kamar kuka ɗoka nan ga muna cikin eh, wuri wanda masasar cizon sauro akwai ta sosai ko da yaushe kuma duk cikin shekara a ko da yaushe kenan takan yi akwai masasar cizon sauro da ta shiga ko kuma wata majina da sauransu kenan a kai yaro likitoci su diba su gani su auna shi su za su ce a wanga caddi ne yake yi ku je ku kwantar da hankalinku ga yadda za ku yi abin ya zo mai da sauki ko kuma a mun auna jinin shi mun ga yana ɗauke da wata cuta ga maganinta. Mm. Eh. Eh to kamar tun da kun ɗauko batun kan wasu nau'in cututtuka idan yaro yana da su kuma wannan batu na eh, matamna ya zo tare da alamomin shin yaro bai shiga cikin wani haɗari babba haka akwai haɗari akwai haɗari tunda misali yaro in yana gudana sosai babban haɗarin shine ruwan jikin shi ya ƙare mm. a ga yaro ya galabaita gashi nan kwance bai maganin komi bai iya ma cin abinci ko shan wani abu. Mm. To kuma na shi kamar wato idan yaro yana matamna ma'aifiya tana wahala sosai wannan magana bari in dawo wajen madan hafsatu. Madan hafsatu lokacin da ya kuka ji a lokacin da kuka lura da eh, ɗanku ko ɗiyarku ta na matamna mi ya ba ku mamaki ya kuka karɓi wannan al'amari na, na ubangiji to wannan al'amari ta ubangiji dai dole ne ta tada ma uwa hankali hmm. tunda yaro in bai da lahiya hmm. tashi hankali ne bai da baki ya ce ga inda ke mishi ciwo sai dai uwa ta yi ta kama mhm. sai dai ka yi ta kama ko ko in ke uwa kin yi sa'a kina da nura kika ta yi likita can aka duba lahiyar yaro ana iya baki a ce miki gashi gashi hmm. amma ita uwa dole ne ta shiga cikin tashin hankali tun da mm-hmm. dai ciwon yaro da na babba ba ɗaya ne hmm. bai da bakin da zai ci gashi inda yake mishi ciwo gashi abin da yake so kuma yaro in yana zawon nan dole ne hankalin uwa ma sai ta tashi mm-hmm. hankalin uwa na tashi kamar yadda ta ce dole ne tsafta uwa ya kamata ta zama uwa mai tsabta. Mm-hmm. bisa kan abincin da zaki ba yaro ke uwa bisa kan abun da yaro zai sha kuma tsabtan ma bisa kan tuwahi mm. na ke naki uwa da na yaro mm-hmm. tunda ba a son ke uwa don yaro ya yi zawo bisa zane ki dunkule kawai ki aji ki dauko wani gaskiya ana kawai cin karo da yadda mata suke waɗannan tsafta tsula za a shi shine tsafta tsula ka gani ko yaro in ya bata riga ya amai bisa riga a hidda riga a dunkule a aji maimakon a wanke da sabini da mm. su da javel a shanya cikin rana mm. a'a ba a yi sai da a dunkule a aji mm. ko ko a ba yara su wanke Ito na ga kamar kuma idan ka ce yaro ya, ya fara matamna ya kamata a ce ma'aifanmu mata su ji daɗi ma'ana kamar yaro yana girma eh, shi ne nike gani ai jin daɗi ne koko ba damuwa ba ko. Bon jin daɗi ne amma <laughs> jin daɗi ne da yake cikin hali ha abin ga lahiyar jikin yaro kuma yana taɓuwa. Ba a jin daɗi ba a ji jiki ba kuma mm. don haka nan ne. Eh, to eh, kamar su eh, ita wannan matamna in yaro yana yinta ya kuke kokarin ku ciyar da shi saboda ina ganin matsala ce baki na ciwo dasa shi na ciwo ya zai ci abinci ko ya zai kama ma nono ina gani to kamar yadda madan din likta ta ce ne daga bakin wata shidda wani yaro yake fara mm. general ma haka mm. nan suke fara ko mm. akwai wanda yake fara tun bai kai wata shidda ba akwai mm-hmm. wanda sai ya wuce wata shidda don lokaci ne da yake abincin yaro da ake ba yaro duka ruwa ruwa ne mhm. nonon gaba wani kunu mm. wani abun ga don wata shidda nan bakin wata shidda nan yara da yawa ba a fara sa su abinci ba. Mhm. Eto eh eh, da yake muna tattauna a game da wannan batu na matamna mun san da cewa harkar matamna harka ce da ya kamata a je likita sannan kuma bayan likita akwai ta hanyar eh, masu maganin gargajiya da suke casu su ma suna da magungunan nasu a game da wannan magana ta tamuwa mun samu wani wato wani mai maganin gargajiya da ake kira tsoho mai albarka wanda muka masa tambayoyi a game da wannan batu na matamna ga yadda hirar tamu ta kasance da shi. Kama abin da aka nuhi da matamna kasa wannan haure biyu na gaba su sai ka hito ma yaro ba masassara ba ciwon kai amma gumakan nan da suke rabi wanda a cikin kayan nan sun hina waje yawa suna ka wahal da yaro su ma akwai maganin su eh matamna sunan su dai matamna hakura su da matamna bin nan ɗaya ka hito ma yaro ba masassara ba ciwon kai amma gumakan nan dole sai yaro ya ji jiki zawo da amai. dalla in kamar ga yaro na zawo da yaggwai da wari ciki da wasu silalle ciki kamar zare to ba wa wani abu matamna na abin maganin matamna o zawo mai hwari ko ko mai kamar masara da yaggwai ciki kamar majina to wani ba wani abu mata na o matamina na ina zahin jiki har ana ji karga ma ana azaya ma yaro yana zahin jiki kuma kai shi ko yana taritsa duk aikin mata na ya an gaza hannu nan ka aza harce biyu da wanga kote da wanga kote ga goshi kashi kai na horitsa duk ake mata manana akwai magani manan akwai magani duk abin da ka sani akwai magani ne sai dai an garo da hakura ne eh sai dai an garo da hakura ne ko bauri na akwai magani ne eh, da matamna da madiga duk akwai maganin su wannan mai wadda kai shi shi dan rami tsakakai sai ido sai zurhi. To madala a gaida tsoho mai albarka mai maganin gargajiya wato barin dawo a nan ɗakin magana. ma Dokta kun ji abinda malam tsoho mai albarka ya bayyana a game da wannan batu na matamna shin ina ra'ayin naku ka abinda dai ya faɗi kafin muku wata tambaya. <clears throat> ra'ayina bisa kan abun da ya haɗi inda yake zancen biyun nan na harko da ke hitowa ba su ma yaro komi muka mun sha ganin yara sosai wanda mm. haƙuri na harkon nan da ke hitowa suna ba su wahala sukan yi zahin jiki gudana ko rikici kuka a rasa mi abin da yaro yake so to magani kuma gaskiya a galgajiyance akwai magani akwai magani akwai mm. magani sai dai Eh, yawanci matsalar mu da magungunan gargajiya mm. ba a san daidai daidai eh, adadin da za a ba yaro saboda mm. yawancinsu babu mizani mm. yawancinsu babu mizani kawai cewa za a yi a jika kawai a bada koko a sa cokali kaza alhali in kuka diba mu kamar misali wurin yaro duk magani da za a ba yaro ba a ca yara haka haka za a ba su mm. yawanci sai an auna yaro kenan kowane mizanin shi daban da na wancan mm. kowane sai an ɗauki nauyin shi sannan sai mu yi eh, raskona mu gani to ga nauyin shi kenan daidai nawa za a ba shi to matsala a gargajiyance babu wannan hmm. shine in kuka diba a gargajiyance yawanci itace ne su ma ake taya ciro e, hmm. itacen nan magani na nasara ma da su ne eto eh, gani eh, yawanci matan da muka eh, tuntuɓa game da batun wannan al'amari na matamna sukan ce kamar in suka je likita ana ba su magani amma kamar kamar don dai ya kwantar da mm, mm, eh, wato zahin jiki ko kuma abin ga amma yadda yaro yake wahala har yanzu dai yana wahala din shin ya za ku ba su amsa e dole yaro ya wahala tun da yanayi ne wanda ba a tsaida shi gaba dai mm. ba a iya tsaida shi gaba dai tun da abu ne in ya zo dole kwana biyun nan yaro zai wahala kahin su hito yaro ya huta duk cikin yawan abun bai wuce kwana uku hudu zuwa sati guda a kamar kuna nufin su matamnan ma eh, eh, lokaci kamar kahin su hito ne yaro yake galabaita ko ko kahin su hito ne yaro kahin su hito ne yaro mm. ke galabaita da sun hito shi kenan sai ku ga abun ya zame ma yaro mm. kamar cire kaya da sun hito shi kenan wata wahala ta wuce saboda hito wasu ne mm. akwai wasu sinadarai da <clears throat> gangan jiki take take hiddawa take sarrafa mhm. da suke sa wannan haƙore suke kirkira wannan haƙwari to sinadarin nan hmm. shine duk ke jawo duk wannan gudana wannan amai hmm. wannan zahin jiki kenan kun ga sinadarin nan ba a tsaida shi mhm. ba a aje a ce kai wanga sinadari bari a hidda shi daga hmm. jikin yaro ba ya yiwa kenan dole sai dai a sa abin da zai rage bashi wahala sannan ya zamanto uwa ita ma ta kawo na ta gudunmuwa tunda mun ga uwaye wanda in yaro yana kukan nan yana lallake mata he tana kai kai ni ka dame ni wanga kuka na ka yi ta zaburan ma yaro eh, a bai kamata ba deja shi hankalin shi ya tashi mhm. wannan ciwon yana na yana ba shi wahala kuma mm. ke kin zo kin ƙara naki tashin hankali mm. kenan abun duk sai ya zama to goma da gomi ya tara wurin yaro kenan uwaye su ma sai su kawo tasu gudunmuwa wurin jawo yaro a jiki a mhm. ƙara shaƙuwan nan mhm. sannan kuma wurin kula kuma da abin da ya kamata a bashi wurin abinci yanayi da tsafta abu. Na gode. Eh, Madan mai gizo kun ji abin da wato wannan mai maganin gargajiya eh, ya bayyana kan wannan batu na mutumna ina ra'ayin na kuku kuma. Yawanci kawai don an san mata eh, sukan je likita amma kuma sai an lalabo mai maganin gargajiya an ce bara mu amashi maganin gargajiya saboda. To oh, oh. lalle ni yanzu magana za ni bisa fanni biyu eh. kuma abubuwan da suka faru gare ni ne mm. don ni lokacin da nake ban nono mhm. maganin na na gargajiya ni ban taba yarda da su ba a matsayina na uwa eh, ban taba yarda da su ba wani a ce a kawo mm, zare a kokulla a yi eh. wani abu a kokulla a sama yaro ko ko akwai wasu duwatsu harare da ake yawon talla da ko hauren kare kare a ce akwai ma duwatsu eh ga san da ake kukula mhm. a ce aka sai aka dan mama yago ga wuya haƙori sai dai ke uwa kin mm. ni dai a matsayina na uwa eh. ban taɓa yarda da abubuwan nan ba aikin likita can nake zuwa ana mun magani amma a matsayina na kaka ah. lalle na fara na soma yarda da maganin gargajiya eh me yasa abun eh. na gani ne mm. ga wani jika kuma jikan ganawa dan diyata ta ciki na na'am na'am kuma ita da kanta likita ce na'am da abun ya galabaita yawo ya sha serum ya sha serum dai amai bai tsaya ba zawo bai tsaya ba masassara ciwon abin ga zahin jiki bai tsaya ba sai ta ɗauko mini shi cikin dare wajen ƙarfe tara na dare ta ka mini shi hmm? muka kwashi juna dama ina jin labarin macen wadda inda muka je ita kuma macen ga ba ba sana ba ta yin shi bisa kan sana'a eh, wato taimako ne taimako ne ba ta yin shi don tana cikin hmm. bukata no ita macen ga tsoho da ta mini shi da na gani ma malawai zama kwanakin ga japan su macen nan ta zan babu Allah ya jikanta amin Allah don ku vraiment ni tsohon nan ita ta sani na yarda da na kai yaron yawa shi dama ne nake so in ce da na kai yaro <laughs> na'am in zaki ka kai yaron ka efi eh, ba kowa take mashi ba sai mhm. ta ga dama sai Allah ya zaki bisanta mm. take maka shi dala ashirin guda da zaranga bakin zaranga da ake dumki dan mhm. guntun zaranga da ake saida dala ashirin mm. da su ne za ka tahiya bisa dala ashirin din nan baka ɗora mata komi kina zamne za ta yi abubuwanta tana yi tana kulla tana yi tana kulla ga bakin zarar nan mm. sai ta yi shi biyu a sama yaro guda ga gindi a sama yaro guda ga wuya da ma da naje da naje na kai shi kana akwai ma kateta ga hannun shi ta ce mun hidda shi muka hidda macen ga ta yi abun da za ta yi tsoho ga ta yi abun da za ta yi aka ta ɗarma mishi ga gindi ta ɗarma mishi ga wuya mm. wallahi da ikon Allah ko da muka koma gida ni wajen karhe wajen karhe goma sha ɗaya na dare sai uwa ta kira na ta ce min ga yana yana wasa wancan magani wancan galabaitan eh, da ya yi babu kama a ce maka kare goma sha ɗaya na dare ta ce min wallahi ga yana ya tashi yana zamne yana wasa a lokacin ko ka yarda da lalle maganin gargajiya akwai lalle a lokacin nan ne mm. na yarda da maganin gargajiya akwai kuma lokacin da ya fara samun manyan ga manyan nan mm. matamna kuma ya koma ya shiga cikin wannan halin kuma na maida shi kuma haka akai Eh, madan <laughs> tambaya da nake so in yi hmm. yanzu da da, da eh, an ka iya samu wannan aiki na wannan tsohuwa eh, bai kara wasu fuskantar wasu matsaloli na rashin lafiya ba daidai alamomin nan da suke galabaitar da yara kwata-kwata alamomin nan da ya yi su hmm. amma sun zo a sauƙaƙe amma sun zo a sauƙaƙe na'am yanzu yaron da nake gai shekara shi uku wannan lokacin da ya wuce shi hmm. mai lokacin da ya shi lokacin nan biyu duka wallahi daga mun kai daga na kai yaran nan daga tayi abin nan shike eh, dokta ya za ku fassara wannan al'amari saboda kun ce ma dama akwai magani akwai maganin gargajiya wannan haka ne sannan kuma an ka ci karo da na kware ne saboda yawanci mayaudara ne suka yi eh, haka ne shi ne yanzu mayaudara haɗa da kai sosai mm. shi yasa yawanci mutane Eh, suna nan ga juya ma galgajiyar tamu baya saboda mayaudara sun yi yawa mm. wani yanzu ya zo ce a ah, sai ka bashi jika goma ka bashi jika hamsin abin da to kun ji su zancen da suke dala mm. ashirin guda mm. kun gani a to ni ni kan kai na eh, eh, um, um, dokta diana yawanci in suna matamna ba su cin karo da matsaloli sosai saboda akwai kakarsu ta wajen eh, mai ɗaki na wato da take ɗan kancil kwanta ita ma mhm. gaskiya wannan abu yana bani mamaki tunda wani lokacin sai na garo da haƙura mhm. gaskiya wannan abu yana ɗaure minka yana bani mamaki da ka yawanci mutane kamar uwaye sukan ƙoƙarin su samu waɗannan mutane masu gargajiya masu gargajiya ta gari mhm. domin eh, ɗiyansu su su rage shan wahala wajen matamnan to amma kuma akwai matsala saboda yawanci an ka zo likita gaskiya ana shan wahala saboda yaro wannan lokaci kamar yadda kuka bayyana na haƙura na in sun hito ni kaɗai zai samun eh, wato masala eh, shi kaɗai ne to yanzu abinda muke so mu sani dokta ya kuke ganin mata za su rika rigakafin wannan eh, matsala ta matamna idan ɗin suna to yawanci na harko uwa ta kula ta kula da yaro saboda yawanci abun za ku ga sannu-sannu yake fara in ba a mai da hankali ba da kula abun sai ya kamari misali yaro yana zahin jikin shi kaɗan-kaɗan wata uwa ba ta ma sanin hoɗa yana zahin jiki sai wani ya zo ya ɗauki yaro ya ce mata ke na je yana zahin jiki mm-hmm. saboda rashin kulawa mm, kenan in dai uwa ba ta kula sai ku ga abu karami sai ya kai ya girma sannan a gane shi kenan ana son kula ta mai da hankali ga ɗanta. abu na biyu ya zamanto abun da yaro yake ci ya zamanto abu ne mai gina jiki mm-hmm. saboda in jiki yana da kwari duk wani abu in ya zo zai zo mai a sauwaƙe mm-hmm. amma in jiki ya zamanto raunanne kenan duk wata ƙaramar cuta za ta zamanto babba wurin shi mm-hmm. karo na uku kuma uwaye su kula da shaushawa na yaro na cututtuka da na yara su kula da shaushawa sannan kuma zan ƙara nanata a kula da shayar da yaro nonon uwa musamman saboda yana ƙara gina jikin yaro tun da yanzu abin da muke gani mata suna ƙoƙarin mai da hankali wurin madara ta gwangwani suna mm. barin nonon uwa alhali nonon uwan nan shi ke kawo karhin jikin yaro ya zamanto shi ne mai inganci saboda shi zai eh, saboda shi zai kare shi da duk wani cuta za ku ga in dai jiki na da kwari wani abu da in yazo zai zai zo mai a sawake mm. eh to wani gargadi ne kuma za ku yi ma eh, mata musamman masu shayarwa ganin wani lokacin ba sa sanin ko matamna tana ba da waɗannan alamomi da kuka bayyana a farko yawanci musamman ma eh, mata wanda suka yi aure wanda haihuwarsu ce ta farko haka to ya kuke ganin su wannan saboda nan ne ba su fahimtar wannan eh, eh, al'amari na matamna wani gargadi za ku musu domin kuma su fargada wannan idan suka lura da ɗin sun fara matamna to gargadin da zan musu shine Eh, su zamanto su kula a tsaya ana kula da yara paske yanzu yadda muke ganin yadda muke ta da mu yara yawanci ana barin su ko ga mai aiki ita za da in kuka ɗauka misali in ma aiki take yi mm. zuwa juma'a tana wurin aiki sai da marece in ta sauko sannan kuma asibiti da lahadi muna ko fandi ko bikin mm. aure a yini sai da daddare kenan kusan baka da labari bisa yadda yaro ke tahiyar da rayuwar shi kenan mu canza yanayi mu mai da hankali zuwa kula ga mu wannan abu na harko ne abu na biyu kuma da da wadda duk ta yi aihuwa ta harko mm. akwai mace wadda ta kama girma da ta san aihuwa da ake sa tare da ita wadda za ta koya mata mm. abubuwa wata ma haka ko kuma eh. wata dai kaka haka mm, wadda za ta kula da ita mai mm. yanzu muna ganin sannu sannu duk wannan al'ada ana nan gabarin su to ko ma an baraka haka ya to dai a samu wadda za ta hira da ita ta kwatanta mata abubuwa ko kuma in ba a samu wadda za ta hira ta kwatanta mata abu ba akwai likitoci cikin mm. kowace unguwa kowane gari akwai likita sai a je wurinsu a samu bayanai ya ne za ta yi ya ne za ta riƙe yaro ta ba shi nono ya ne za ta kiyaye idan yaro ya fara caddi ya ne za a yi ga in wanga abu ya faru ko wani abu makamancin haka wanda ya kula eh, wanda ya jibanci kiwon lahiyar yaro. Eto eh, madam tunda kuka dauko na batu kamar a yini ko kuma a ya kuke ganin mata suna zuwa idan ɗansu sun fara eh, matamna a likita haka kuna samun su da dama? Suna zuwa, hmm. suna zuwa. mata suna zuwa kamar an ka kyasta su a nawa eh, cikin kashi nawa eh, cikin ɗari misali hakan ga da aka a kwatanta ne bon ba ni iya ba da kiyasi haka ba ni iya kestawa ba ni iya tunda ni inda nike kama babban likita ce mm. e duk yawanci matan nan likitocin kananan likitoci ne suke oh, ta wanda ake ce masesi eh, mu yawanci babban likita ce yawanci wanda hmm. muke gani wanda kama ciwo ya yi hmm. kamari mai in muna hira da abokan aikin mu suna ce mana mata suna zuwa tunda in suka auna wani bisai su ce mace a baya da komi Eh, caddi ne ke yi mm. ko ko a gashi mun ga ciwo haka ka za ta eh, to me yasa ake ake cewa mutum yana mutum a ce kar ku tai babu damuwa kuma alhali kuma ga abubuwan da kuka bayyana suna tsoratarwa in yaro yana mutum yana wahala to ka san mutum bai tashi ya zo likita a ce mai a kaiwon wanga abu abun tashin hankali ne a <laughs> likita duk in mutum ya zo muna kokarin mu kwantar mai da hankali mm. eh, a baya kuma ana ce ma ga yadda za ka yi yaro yana gudana yawanci za ku ga ana ba eh, macen wasu magunguna su wani ruwan sukari da gishiri mm. don kiyaye kamar ruwan jikin shi ya kare da sauran ana kwantar ma da hankali ne ba wata matsala ba ce amma ga yadda za a yi a kiyaye don ka wata matsala ta faru na gode madan eh, eh, madan hafsatu lokacin da kuke zuwa likita da sunan yaron ko ya fara matamna ne kuku da ko rashin lahiya ce kuke kai shi ko da ya fara kun lura da eh, cewa matamna ne kuke kai shi likita to zuwa likita dai ya kunshi dalilai da yawa hmm. don yana zuwa likita in yago bai da lahiya mhm. kuma hidda matamnan nan ma rashin lahiya ce da take kai mutum likita mhm. don ku dole ne in yaro ya fara matamna kana zuwa likita ana, gaya, maka maganin da za ka sai don ka kiyaye da lahiyar yaro don ka ciwon nan je ya galabaita mhm. don ka abin da ke kai mu likita kenan na'am ito mm. yanzu wane gargadi gare ko ga wato 'yan mata tunda za su kasance a iyayen yara eh, ya kuke ganin idan na gargadi za ku ba mace haka wadda haihuwa ci ta farko idan yaron ta eh, eh, yana matamna wani gargadi za ku ba mata gargadin da za ni likita duk ta gaye su mm. amma abun da zan kara ai su wajen su ne ake zuwa amma ka a zuwa wajen su ai <laughs> dole sai an samu shawara ta eh, bana kamun mm. su samu hankalin zuwa wajen likitan mhm. ita ma likita ta gaye shi mm. su mai da hankali su kula da iyansu mm. ke uwa baki zamna gida ba balle ki san cikin abun da yaron ke ki baki zamna gida ba balle ki mai da hankali bisa kan rayuwar ɗanki mhm. wannan matsala ce don wannan matsala ce don jan hankalin da zani musu vraiment ɗiyanmu su lokacin da suke yi cikin garin nan su rage lokacin nan su rage kingin lokacin nan su kawo su gida mhm. saboda su kula da lahiyar ɗiyansu mm. kuma kamar yadda ta ce yanzu yaran yanzu sun fara sun yi son su ba yaro nonon bibewa wato madara dai wannan madara ta zamani ta gwangwani <laughs> to madara nan na gwangwani bai da unhwanin komi su gani suke nasaranci ne mm. a lokacin ma da kansu nonon nan na gwangwani cikin information muna nawa suka yi ta kashe a kasashen nasarun ma suna nan suna ta jaye-jaye da justice mm. da juna saboda illolin da madarar nan ke kawo da ke tattare kuma in suna ba da nonon ma ka bar yaro a hannun mai aiki ka bar yaro a hannun tsohuwa da bata san yadda za ta yi bata san yadda za ta buga nonon nan ba mm. biberon din bata san yadda za ta kiyaye da biberon din ba yadda za a yi a rike biberon din mm-hmm. kan wani salta ya zo ya shiga kuma ke ga kina cikin gari gaba ya cika da nono tunda mace mai ban nono in kika yi akwai awowin da in kika yi su hmm. nono nan taguwa zai cikin gabanki hmm. yaron gida yana gida yana son nono nan bai samun shi sai ya yami ya lalace kuma in kika taho gida mu da da in ka taho sai a ce nono nan da ya cika maka gaba a tatse a zubda hmm. dan ya yami bai da kyau yanzu dai ina son in yi profita in tambaye likta haka nan ne nonon gaba esco yana lalacewa na'am wato musamman ga yaro da ke wannan na eh, awa shida kana cikin gari a <laughs> ce in ka taho gida nonon nan da gaba ya cika da nono don ka tatse ka zubda ga shi na yaro yana son shi na'am kuma abu biyu da nake son ɗiyan mu su gane mhm. lalle ni ba likita bace amma bisa kan neman neman da nake yi mm. ban nuna nan ma yana kiyaye musu da cututtuka da yawa kan kansa ɗin ganin nono da ake ca in ke ya abin ga eh, yan gana mu ne yanzu kuna suna ban nono Allah na iya kiyaye musu da ciwon kan kansa wannan duka in ba su san da shi ba su san da wannan kuma yanzu abin a nasarancen ma da suke son su yi a nasarancen ma mace daga ta aihu nonon na harin da ake ca bayi bayi ana kokarin nuna na fara a ba yaro shi tunda nono ne mai gina jikin yaro sosai sosai ba kaɗan na gode mun gode eh, na'am to bari in dawo eh, eh, madan akwai ƙari da za ku kan bayanin da madan hafsat ta yi ko da ke ta ce akwai wata tambaya da ta muku mm. eh, to zan fara ba su ansa tambaye su eh. nonon nan bai lalace ba nonon nan bai lalace ba ana yi ba yaro shi in kuka ɗoka ma nonon uwa ana yi a tatsa shi a samu kofi na kwarai mai marhi a aje shi ba ma a firjin ba a aje shi yana iya yi ni bai lalace ba a doka a bayaro ya zamanto dai an kiyaye wani kura ko wani kuda su taba shi tunda sun taba su zuba ɗiyan cuta a ciki. Ito eh madan yanzu abin da nake so mu gane eh, shin waɗan akwai magungunan da ake ba yaro hakan ga idan wannan matabna yana damuwarsa a kimiyyance a likitance haka? To, wanda za a sha hamisha eh, a dasa shi haka ko kuma wanda dai kamar duk wayannan magungunan mm. da adda kwai kamar don su yi aiki bisa kan alamomin ne mm. da ake gani kamar in yaro yana zahin jiki in aka ɗauka aka ga lalle zahin jiki yana da yawa ana ba shi magani don karya wannan zahin mm. jiki ko kuma gudana nan in ta dame shi akwai magunguna da ake bada don eh, a tsaida ta ko kuma don kare shi da eh, rasa ruwan mm-hmm, jikin shi mm-hmm. koko akwai magani da ake shahawa wurin dasa shi mhm. saboda ciwon nan da dasa shi ke yi ko kuma wani bima eh, ana ce ma uwa ta samu ruwa ta wanke hannunta da sabili ta wanke shi da kyau sannan ta ɗauki ɗan yatsan ta kamar manuni mm. sai tana ɗan so sama yaro dasashin nan sannu sannu za ta ga yaro har kwana sai yayi saboda ciwo yake mai yana mai kaikai kamar ɗan sosa nan da take kamar mm. tana mai ta bakin nasara masashi eh, ba da garaje a sannu sannu cikin kwanciyar hankali kuma mace ta ɗoki yaro ta kawo shi a jikinta tana lallashin shi tana kwantar mai da hankali ba yaro yana kukan nan ba ya rasa a rasa abun da yake so kuma uwa ta yi ta rigima tana kwa shi tana hada tana kai ya dame ta yana ta rigima ya ki shuru a ya zamanto ta yi haƙuri saboda abu ne wanda kowa ta nan ya bi da ya haƙuri ɗan lokaci kaɗan ne abun zai wuce wata rana sai labari in ji bahaushe yanzu a dunkule a kan wannan matamna ta yara shin eh, eh, an ka saurare ku an ji bayanin da kuka gabatar kan yadda ta kamata mata su yi su kiyaye idan waɗannan ɗaya na matamna eh, a yi ƙoƙari a ji likita ko mm-hmm. sannan kuma in dama in kuma in likita kuma a nemi kuma magani a gargajiyance shi ma yana yi ko <laughs> kuma su kula su kula da abubuwan da muka ce a tsaya a kula da yaro a tsaya a kula da abin da za a bashi abinci a bashi nonon mm. uwa jariri aihuwar shi zuwa wata shida a bashi nonon uwa sosai ya sha saboda yana gina jikin shi yana kare shi da duk wani yan kananan cututtuka za ku ga in caddin nan ta zo ma yaro abin zai zo da sauki amma yaro ba a bashi nonon uwa ba eh, akwai matsala akwai matsala babba saboda matam ciwo ne ko alama ce dai ta girman yaro ba mu ce mai ciwo sai dai mu ce alama ce ta girman yaro amma tana zauwa da eh, wahala mm. wani bi ga yaro mai wani yaro za ku ga sam duk hita wadda za su yi sai uwaye sun gani kenan ba mu ce mai ciwo sai dai mu ce alama ta girma. To masu saurare duka duka da haka muka zo ƙarshen wannan ta mu ta yau. wadda ta rataya kan batun matamna wajen masu shan nono yaya alamomin suke bayana da kuma matsalolin da ke tattare da wannan wato eh, hanya ta girman yaro take bayana da kuma ɗaukar nauyi kun ji dai abin da wato malaman da muka gayyato wato mun gayyato madan nafisa na naito wato da take a na asibitin lamar da ke nan birnin yamai sannan kuma mun gayyato wato e, madan mai gizo hafsatu ma'aifiya kuma e, shugabar makarantar nan sai s kwartagi da ke nan birni mai abinda dai za a riƙewa wato matamna ba a cewa ciwo ne sai dai a ce wata alama ce ta girman yaro amma kuma take zuwa da wasu matsaloli wanda kuma a likitance ana iya magance su har watakila a gargajiyance ana iya magancewa abinda dai mafi kyau shine yaro idan yana matamna ya kamata a kula da shi kuma iyaye su san da eh, lahiyar ɗiyansu yadda take da kuma a gaggauta zuwa likita domin a samu magani da wuri saboda an ce iyaye da su rika kai ɗiyansu likita matamna ku rike da kyau ba ciwo ba ne wanda zai zaci a ciwo a wata alama ce ta girman yaro sai dai tana zuwa ta tare da wasu matsalolin da kuma akan iya magance su malaman da suka taimaka mana a bisa kan injin na samu taimakon isa lauli ni malaman ma'ada daga nan ɗakin magada nake ce da ku a huta lafiya.